Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim ka almasi garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba biyar ga watan Afrilu. a babu rahotanni za a ji cewa sojojin ruwa na najeriya sun ceto wani babban jirgin ruwan kasar denmark da aka yi fashinsa a mashigar ruwan gini to ko menene maganin sake aukuwar wannan ba abin da zai iya magance wannan sai haɗin kai tsakanin ƙasashen nan guda tara wanda suke shi wannan yanki na gulf of guinea da ma sauran ƙasashe kusan guda goma sha uku kamar kowace ranar laraba da hantsi yau ma muna tafa da shirin ciwon mace wanda aisha ma'azu ke gabatarwa za a kuma ji darussan azumi albarkacin watan ramadan amma yanzu a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe tsohon shugaban amurka donald trump ya ki amsa laifi a jiya talata a wata kotun jihar new york inda ake tuhumar shi da aikata laifuka talatin da da suka danganci ba da bayanan karya kan harkokin kasuwanci domin ɓoye wani laifi da ba a bayyana ba masu shigar da kara sun ce laifin da yake ɓoyewa na da alaƙa da kuɗin toshiyar baki da ake zargin ya biya wata mai fitowa a fina-finan batsa don ta taimaka masa ya lashe zaben 2016 a wannan shari'a wacce ita ce ta farko da ake yi wa shugaban amurka na yanzu ko tsoho lauyan gundumar manhattan alvin bragg ya yi zargi a cikin wasu jerin hujjoji tare da tuhumar cewa trump ya yi ta karya a kan bayanan kasuwancinsa akai-akai don ya sake laifukan da ya yi tafka da kuma wasu bayanai da za su rage masa kima idan masu kada kuri'a a zaben shugaban ƙasa na 2016 a wani bangare na shirin a cewar sanarwar da ta biyo baya ana zargin trump da kitsa biyan kudin toshiyar baki ga jarumar fim din batsa stormy daniels kudi dala dubu dari da talatin kafin zaɓe da rufe mata baki game da ikirarin da ta yi na kwanciya na dare ɗaya da trump shekaru goma da suka wuce trump dai ya daɗe yana musanta alaƙa ta jima'i amma banda biyan kuɗi An kwantar da yara mata 'yan makaranta na Iran ashirin a asibiti jiya talata bayan da aka samu jerin har-hare na guba a baya-bayan nan da ya sanya dubban yara 'yan makaranta rashin lafiya kamar yadda kafar yada labaran ƙasar ta rawaito. Kamfanin dillancin labaran IRNA ya bayar da rahoton cewa an yi wa 'yan matan jinya bayan sun yi fama da karancin numfashi a Tabriz babban birnin gabashin Azerbaijan na arewa maso yammacin ƙasar. shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta birnin asgar jafari ya shaida kamfanin dillancin labaran irna cewa nan da nan aka aiki da kwararrun jami'ai bayan da agajin gaggawa zuwa wurin da lamarin ya faru bayan wani rahoto da ke nuna cewa ɗalibai da dama daga ɗaya daga cikin manyan makarantun sakandaren 'yan mata da ke tabriz na cikin wani hali mara kyau ya kara da cewa gwajin da aka yi musu da kuma yanayi da gaba ɗaya na duka ɗaliban yana da kyau labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an taliban afghanistan sun sanar da majalisar ɗinkin duniya cewa sun haramta mata aiki sun haramta wa mata aiki a ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya talata game da sabon gyara da ƙungiyar ta na baya-bayan nan na takaita 'yanci da walwalar mata a kasar mai magana da yawan majalisar ɗinkin duniya stephanie dujarric ya shaida wa manema labarai cewa ga sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres duk irin wannan haramci ba za a amince da shi ba kuma ba za a yi la'akari da shi ba wannan shine na baya-bayan nan a cikin wani yanayi mai tayar da hankali da yake kawo na kasu ga kungiyoyin agaji na kaiwa waɗanda suke tsananin bukata Majalisar Ɗinkin Duniya ta hangi faruwa hakan, lamarin da ya sa ta bayyana damuwa cikin 'yan watannin da suka gabata. Ba gaida Hafiz Baballe, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu je ga rahotonmu. Sojojin ruwan Najeriya sun yi nasarar kwato wani jirgin ƙasar Denmark mai suna Monjasha Rufoma. wanda aka yi fashinsa daura da gabar jamhuriyar demokaradiyyar congo a ta mashigar ruwan gini bayan da aka buƙaci taimakonsu daga abuja ga hassan mai na kaina da cikakken rahoton so the incident that involved monjasa reformer it happened off the coast of congo though in the gulf of guinea Kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Komodo de Ayo Vogan, ke mun karin bayani dangane da yadda sojojin ruwan Najeriya suka kubutar da wani katafaren jirgin ruwa da yan fashin teku suka yi fashinsa a jamhuriyar demokradiyyar Congo. Ya ce wannan jirgin ruwa mai suna Monjasa Reforma ba a ruwan Najeriya ne aka yi fashinsa ba. Abin da ya faru shine a yamma maso kudancin Pontin Rawa da ke jamhuriyar demokradiyyar congo inda 'yan ta'addan suka balle jirgin da karfi da yaji da kuma manyan makamai suka kuma yi garkuwa da ma'aikatan jirgin guda goma sha shida take kuma cibiyar tsaron teku ta afirka ta yamma da ke birnin abidjan wato krismao ta ankarar da sojojin ruwan najeriya inda su kuma mayakan ruwan najeriya suka yi amfani da manyan jiragen yakin su na zamani da kuma sauran kayan aiki na zamani da suka bazama neman wannan jirgi jirgin ruwan na kasar denmark da ya iso gabar tekun gini daga birnin amsterdam ya ratsa kasashen ghana togo nigeria kamaru congo da gabon a hada-hadar da yake yi na gurbataccen mai kafin yan ta'adda su yi awon gaba da shi daga bisani jirgin yakin ruwan sojojin najeriya mai suna nns gongola tare da tallafin jirgin ruwan mayakan kasar faransa da ke wani aikin haɗin gwiwa a wannan yanki ya samu nasarar kubutar da shi wannan jirgin namun jasa da aka yi fashinsa ko da yake 'yan fashin tekun sun yi awun gaba da ma'aikatan jirgin guda shida yanzu haka dai sojoji ruwan najeriya na can sun kaddamar da aikin ceto mutanen da aka yi awun gaba da su daga cikin wannan jirgi na jasa to ko mai masana tsaro ke cewa kan haka Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro. Eh ba shakka abun damuwa ne tunda ya nuna cewa wayannan mahara suna nan har yanzu akan bakin ruwa kuma aka ba su dama suna iya komawa gidan jiya to ya kamata a inganta yanayi wadda ake tattara bayanai a kuma ɗau matakai na tabbatar da cewa wayannan mahara wayanda su ne suke kai irin wayannan hare-hare a kan ruwan nan an hana su dama da walwala da suke har su kai irin wayannan hare hare to kuma ba abin da zai iya magance wannan sai haɗin kai tsakanin kasashen nan guda tara wanda suke shi wannan yanki na Gulf of Guinea da ma sauran kasashe kusan guda goma sha uku. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To gaida Hassan yanzu kuma ga Hafiz da kashi na biyu na labaran duniya. Kotun kolin Pakistan ta ba da umarni a jiya talata cewa dole ne a gudanar da kware-kware zaɓe a lardina biyu ranar sha hudu ga watan Mayu inda ta bayyana cewa jinkirin zaben da hukumar zaɓe mai samun goyon bayan gwamnati ta yi ya saba doka. Hukuncin dai ya baiwa tsohon Firaminista Imran kan nasara ta siyasa, wanda ke ganin an gudanar da zaɓukan ƙasar tun da wuri bayan hamɓarar da shi daga kan karagar mulki ta hanyar kaɗa ƙuri'an nuna rashin amincewa da mulsar dokokin ƙasar ta yi a shekara ɗaya da ta wuce. Jam'iyyar kan PTI ita ce ke rike da majalisar dokoki da gwamnati a tsakiyar Punjab da arewa maso yammacin lardunan Kibar Pakhtunkhwa har zuwa watan Janairu lokacin da ya rushe su don tilasta yin zaben wuri a duk faɗin ƙasar. Daga ƙarshe, shugabar hukumar tarayyar Turai ursul bandalin da shugaban Faransa Emmanuel Macron za su sauka a Sin yau Laraba don neman sake kyautata dangantaka da wata muhimmiyar abokiyar tattalin arziki yayin da suke shirin tattaunawa kan batutuwa masu sarƙaƙiya. kamar ukraine da barazanar cinikayya ke fuskanta macron ya kai ziyara a kasar sin na karshe a shekarar 2019 wannan dai ita ce ziyarar farko da bandalian ta kai tun bayan zama shugabar hukumar tarayyar turai a wannan shekara tun daga wannan lokaci sauraron matakan shawo kan annoba da sin ta saka sun tilasta duk wani taron diflomasiya kamar dangantaka da turai ta yi tsami na farko saboda dakatar da yarjejeniyar saka hannun jari a 2021 sannan beijing ta ki yin allah wadai da rasha kan mamayar da ta yi wa ukraine ga macron da ke fuskantar zanga-zangar masu bore da sauyin tsarin fansho a faransa wannan ziyara za ta zamto mai alfanu yayin da ya yi tafiyar da tawagar 'yan kasuwa da yawan ya kai hamsin ciki har da na kamfanin airbus da ke shirin tattaunawa kan odar wani babban jirgi da kamfanin alstom da na edf mai kera makamin nukiliya ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba bari mu ɗan tafi Sudan. kuma lokaci ne da zan ɗan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. salamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. siyasar mata batu ne da aka daɗe ana kai rana a Najeriya musamman ma a arewacin ƙasar. Duk da cewa tarihi ya nuna cewa mata suna taka muhimmiyar rawa wajen nasarar zaɓe a ƙasar. Sai dai kuma mata suna yawan fuskantar turjiya wajen neman tsayawa takara. Lamarin da suke ganin cewa ba za a daina fuskantar ƙalubale a fannin ci gaban al'umma ba har sai an tafi da mata a cikin harkar siyasa. shirin zai mai da hankali akan mata a zaben da ya gabata a Najeriya inda jam'iyyu goma sha takwas suka tsaye da mata takara a matakai daban-daban. Kuma a karin farko aka samu mace matashiya da ta yi nasara a zaben majalisar jiha. Shirin ya kurbi bakuncin Malama Aisha Ɗanlami da Hajiya Fatima Muhammad. Ai sauraro lafiya. To bari na fara da ke Malama Aisha. menene ra'ayinki a game da irin rawar da mata suka taka a Najeriya na 2023 sosai a zaben da aka yi shekarar nan saboda idan kika duba shekarun baya sosai da suka wuce mata ana samun ɗaiɗaiku da suke fitowa saboda an saka mana wannan tunanin cewa mace mulki na maza ne ba na mata ba amma wannan shekarar in kika duba kika gani kusan a shekarar nan mata sun daɗa gano incinsu saboda <laughs> kusan yadda kowa ya ji jiki zaki ga babu macen da za ta zauna kowace mace na kokuwan ta fita da kwato incin ta sannan kuma matan da suke fitowa ta takara gaskiya suna role model ake cewa suna zama role model sosai sosai wa wannan a gurin 'yan baya 'yan baya sosai yanzu suna kara musu karfin gwiwa cewa su masu fito a dama da su wato abin koyi ga na baya saboda kin ga a gani na wasu matsalolin da ake fuskanta gaskiya mace ce gaskiya za ta iya tsayawa yawanci mata ne za su iya tsayawa su fuskanci wannan matsalar saboda su suka san ciwon da suke ji a ransu su za su iya tsayawa su fuskanci matsalar na al'umma su suka san matsalolin da suke fuskanta a gida yawanci su suka san matsalan mata matsalan matasa matsalan yara duk su suka san me yake ci masu tuwo a kwarya. don haka ni a gani na ba laifi hajiya fatima wannan karo zan ce ba a samu ci gaba ba sosai a cikin mu mata amma alhamdulillah to gaskiya zai shafi al'umma saboda kin mata iyaye ne an san da cewa dai mata ya kamata al'amuran su koma ya fuskanci gida fiye da shugabanci amma me zamanin ne ta canza ya zama na cewa za ki ga mata kowa na so ya tashi shi ma ya zama shugaba amma dai mai karfin hali jaruma ce kadai za ta tsaya da nemi takara a zamanin yanzu. Fitowar da mata suka yi duk da cewa ba su yi nasara yadda aka yi a tsammani ba, wani irin sauyi zai haifar ga a bangaren gaban al'umma rashin samun mata a makamai na siyasa ne a gani na zai kawo matsaloli daban-daban saboda yanzu muna kara karatu muna kara wayewa muna kara fuskantar abin da ya dace da mu uwa ce wani matsalan uwa ce kurin za ta iya fahimtar maganin wannan matsalan eh mun san mu mata gaskiya akwai rauni za a ce raunin zuciyarta ba zai bar da yanke shawara mai kyau ba amma misali zaki ga kusan cin zarafin da ake samu wa yara ƙanana mata mace ce za ta iya yanke hukunci ce mai zafi akan wannan wanda gobe wani ba zai kara maimaita shi ba sannan ki duba ki ga almajirai ƙananan yara za ki ga wani yaron bai wuce a goya shi hajiya fatima kin san uwa uwa ce mace mace ce duk mace uwa ce ta kowa in dai mace ta samu shugabanci za ki ga ta fuskanci matasa tana ganin damuwarsu ta taimaka musu waɗanda suke buƙatan karatu da sauransu a taimaka wanda suke buƙatan su yi sana'ar hannu za ki ga an taimaka musu to amma yanzu da abin ya koma baya haka Aisha a karan farko malama Aisha kasancewar ki matasa a karan farko an samu mace matashiya da ta yi nasara a zaben majalisar jihar wani irin kalubale kike gani yake gabanta wajen tabbatar da cewa nan gaba idan aka ce ga wata mace ta fito kuma mai ƙananan shekaru takara an mara mata baya. Mutane da dama suna ganin cewa mace ba za ta iya yin duk wa'annan abubuwan ba alhalin idan aka ba mata dama shine za a fahimci cewa akwai abin da dolen dole sai an ba wa mata daman su soma. Ni a gani na gaskiya nasarar wannan matashiyar da ta samu nasara ne ma ga mata gaba ɗaya nasara ne ga al'umma gaba ɗaya macen da ta fito takara ma na gwamnati Kano gaskiya ita ma wannan nasara ne gaskiya ga mata gaba ɗaya kuma abu ne da ya kai mai farin ciki a kai kuma nan gaba ma idan lokacin zaɓe kuma zagowa zai ƙara wa mata daban-daban gwiwa su fito kawai dai abu ɗaya ne ya kamata mu mata mu sa tunanin mu a kai ba wai mu fito don mu ce muna son mu zama ɗaya da maza ba a sai don mu yi wa kanmu maganin matsalolin mu wanda maza suka kasa yi mana maganin su mu muka san inda yake mana ciwo mu muka san yadda yaran mu suke lalacewa kannan mu ƴan uwan mu da sauran sauransu mu muka san ramummukan da yake gidan mu mu muka san inda za mu toshe hajiya fatima mata iyayen jama'a ne iyayenmu ne gaba ɗaya za su jagoranci matasa za su taimaka ma mata 'yan uwansu da suke ba su da maza mazansu sun riga sun rasu kuma za su musu hanyoyi da su ma za su samu ci gaba na rayuwa to amma in dai ba a samu su sun ci ba ko sun samu wannan opportunity da aka ce za a samu su ma su yi jagoranci ba akwai matsala saboda za a samu damuwa sosai a al'umma saboda matasa ba za su samu ci gaba ba ba wai a mazan ba a samu ba ana samu amma iyayenmu mata za su fi taimaka ma matasa da mata 'yan uwansu wani irin tasiri da nasarar ta zai haifa eh yana da kyau za ta ba da kulawa a Bannin ayyukanta saboda ayyukanta su zama masu kyau in the sense duk abin da za ta yi ta yi shi da tunani kuma ta dalilin haka in dai har za ta taimaka ma al'umma to kin ga ai ba wanda zai je an ce ga mace za ta fito takara a ce ba za a zaɓe ta ba kusa a je da gudu saboda an san mata suna da zafin naman taimaka ma ƴan uwansu sun taimaka ma ƴaƴa sun taimaka ma iyayen mu tsofaffi da matasa masu zuwa karatu masu neman aikin hannu masu bukatan wajen kwanciya ma kadai masu bukatan sutura masu bukatan abinci abubuwa da yawa da zai sa nan gaba idan mata suka fito za su zama cewa ana gudu a zaɓi mata a maimakon maza saboda zamanin yanzu maza sai ki gani an zaɓe su amma ga kanin kayi alkawari amma baka cika alkawari ba alkawarin ka ya zama na kura to wa zai so ya zaɓe ka amma aka samu mace da take jaruma ce ba wani cuta ba cutarwa duk abin da ta yi alkawari ko ba ta yi ba ta ga cewa ta taimaka ma matasa ta taimaka ma mata ta taimaka ma marasa lafiya ta taimaka ma al'umma wallahi gobe in wata ta fito ta ce za a zaɓe ta da gudu za a je a zaɓe ta alhamdulillah abun murna ne ga mata abun gadara ne ga mata idan za ta yi aikin uwa ga al'umma gaba ɗaya. ba cuta ba cutarwa to alkawari ne mata da yawa za su fito nan gaba kuma za su ci zaɓe saboda mata sun fi maza riko sun fi maza taimako mata in za su rike zuciyarsu ɗaya su taimaka ma mutane da yawa da yawa za su goyi bayan su alhamdulillah mu muna cikin wayanda muke farin ciki cewa akwai yar uwanmu da ta ci zaɓe kuma ko ta dalilin su idan da yawa za su fito da yawa mu za mu fito mu je mu zaɓe su in dai har ta yi abu mai kyau Mai duka-duka abinda lokaci ya ba da dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da ci gaban shirin. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa thank lafiya. A gaishe ki yanzu kuma ga awwal garba da sharhin jaridun kasar Kamaru. zan fara shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar afrik media allah farkon shafin ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru musa joseph beti sumo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan boko haram a jihar arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru wajen cewa da suka yi domin mulkushe hare-haren 'yan ta'addan na boko haram wanda suka samo asali ne daga kasar tare tarayyar najeriya jaridar lumisaje kuma ta wallafa cewar yan asalin arewacin kasar jamhuriyar kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban kasar jamhuriyar kamaru wadda ake kira frank biya sun ce sukan a ta ɓangaren su shi ne ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa sai kuma jaridar lojiyu an da ita kuma ta ce kotun ts ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayya kasar jamhuriyar kamaru duwara musa prince tone tone a yayin da ake bincikensa kan almudana da waɗansu makudan kuɗaɗe na gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar ekahosante an da ita kuma ta yi bayani bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musta malula malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar kamaru ta ce kuma tana kokari matuka gaya za su yi kokari su da cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da ƙauye an cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar karara kuma cewa ta yi 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin da idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban ƙasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru arba'in a kan karagan gadon mulkin kasar jamhuriyar kamaru the guardian kuma ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni bata kare ba a bangaren yan awanan ƙasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai hare kan al'ummar da ba su je ba su gani ba a bangaren na 'yan awaran za mu kammala shayin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar the news an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da 'yan aware suke dauki ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga ga al'umman wannan bangaren wanda ya haka ba sa gudanar da kasuwannin waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awali muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru ta gaishe ka yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan azumi albarkacin wata ramadan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa mawala dan uwanku ne muhammad al-khamis khalil sashin da'awa ta kungiyar a accra a ghana babu shakka makarantar ramadana wato wata makaranta ce da take kunshe da darussa masu girman gaske wanda dukkan wanda ya shiga wannan makaranta ya karanci waɗannan darussa da kyau ya fahimci ma'anansu babu shakka zai fita da ainihin wata ainihin shahada mai kyau wanda zai yi rayuwansa kyakkyawan rayuwa tsakanin shi da Allah ya kyau tsakanin shi da karan kansa ya kyau tsakanin shi ma da bayan Allah zamantakewansa ya kyau saboda idan ka lura kaliman azumi wato ma'ananta a larabce al-imsak as-sawm al-imsak wai kamewa kamewa ga barin cin abinci ga barin shan abin sha ga barin shahawan jima'i wannan a zahirin kamewa kenan to haka zalika ne kamewa ga barin jin abin da da bai kamata ba ga barin faɗar abin da bai kamata ba ga barin kallon abin da bai kamata ba ga barin zuwa da kafa inda bai kamata ba dokoki na Allah biyu ne umarni da hani yi kada ka yi to idan mutum ya kiyaye wa'annan dokoki babu shakka za ka ga zai zauna lafiya da Allah ya zauna lafiya da bayan Allah to daga nan ne za ka samu mutum ya zamo yana da tausayi zuciyarsa ya yi raushi ya zamo bawan Allah kyakkyawan mutum ya zamo yana tausaya ma dan uwansa ka kalli mai azumi a yayin bude baki duk abin da yake mallaka komin kankantansa yana kokari ya raba ne ya tsamma dan uwansa wani ko da bantalin wato dabino ne kenan mai azumi yana tausaya ma wato dan uwansa kamar yadda yake so ma kansa alkhairi haka yake so ma dan uwansa to daga nan ne Allah ta'ala ya nuna mana cewa mai azumi lalle in yayi azumi yadda ya kamata tiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna hakika za ku zamo masu kiyaye dokokin Allah Allah ya bamu wato azumi mai kyau ya samu cikin bayan Allah wayanda suka samu amfanin azumi wacce ita ce ainihin takawa. To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaici. To Ibrahim ga labaran a takaice. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ƙi amsa laifi a jiya talata a wata kotun jihar New York. inda ake tuhumar shi da aikata laifuka talatin da hudu da suka danganci ba da bayanan karya kan harkokin kasuwanci domin ɓoye wani laifi da ba a bayyana ba masu shigar da kara sun ce laifin da yake ɓoyewa na da alaka da kuɗin toshiyar baki da ake zargin ya biya wata mai fitowa a fina-finan batsa don ta taimaka masa ya lashe zaben 2016 an kwantar da yara mata 'yan makaranta na irin ashirin a asibiti jiya talata bayan da aka samu jerin har hare na guba a baya-bayan nan da ya sanya dubban yara 'yan makaranta rashin lafiya kamar yadda kafar yada labaran kasar ta rawaito kamfanin dillancin labaran irna ya bayar da rahoton cewa an yi wa 'yan matan jinya bayan sun yi fama da karancin numfashi a tabriz babban birnin lardin gabashin azerbaijan na arewa maso yammacin kasar jami'an taliban a afghanistan sun sanar da majalisar ɗinkin duniya cewa sun haramtawa mata aiki a ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya talata game da sabon gyara da ƙungiyar ta na baya-bayan nan na takaita 'yanci da walwalar mata a ƙasar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stephanie dujaric ya shaida manema labarai cewa ga sakatare jiran na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da irin wannan haramci ba za a amince da shi ba To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa sai producer musalaman Abu da injiniyan Mukal ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.